الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد المرسلين وإمام المتقين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم أيها الإخوة الكرام ورحمة الله وبركاته Ah, muna da cikin kitabul shadu salik yau muna cikin kitabul mawari ah, za mu tashi fasalin gadon kaka tare da yan uwa faslun na'am ha na'am eh wanda yake bawa wanda yake gado ya mutu sai samu yanci sai gado wanda yake kafiri bayan wanda yake gado ya mutu sai yan musulunta kaga an samu canji bayan mutuwa ba a lura da wannan ba ba shi gado ai wasiya ya kulla mai yanci tun yana da rai ka gane ya kulla mai yanci tun yana da rai Ya ce in na mutu a ɗebi dukiya a sulusin dukiya ta a sau ya'ya nasu gade ni kaga ai ya kulla tun yana da rai ka gane yana da yancin cikin wannan lokaci ya ɗebi dukiya ya ba a sau na shi a yanta tun yana da rai saboda haka ya kulla musu yanci tun yana da rai eh, kamar yanzu mu katabi wanda ya ɗaura ma 'ya'ya ne fansa da shi yana cikin biya sayar mutu in ya bar dukiya sai a ɗabi dukiya a biya wannan ba fansa sauran da ya rage 'ya'yansa waɗanda suke tare cikin fansa zai su gade shi don sun kulle 'yanci tun yana da rai ka gane amma da yana da wani ɗa wanda bai cikin fansa yana bawa can daban to wannan bai cikin waɗannan ba zai gado ba na'am aljaddu ya ƙasimul ikhwata shi kaka yana yin rabon gado da yan uwa ka akhin wa jaddin kamar inda an ka mutu an ka bar dan uwa an ka bar kaka sai a raba dukiya biyu kaka ya dau rabi dan uwa ya dau rabi kamar mutu ya bar kanne na biyu eh bayan na kafaru an sulusi idan wato rabebeniya ta tauye mai daga sulusi kuri da dahu Da sai a yanka mai sulusi a bashi sauran kuma su je can su su. in ya zai rabon da su zai sa abin da zai samu ya kasa sulusi to zai ya ce a raba uku a bashi sulusi kawai su ta can da za su yi su yi ba ruwan shi bayan kanu ashiqa'a idan sun zai yan uwa shi da kai ne wani abi da li'abbai, a duhu bin lalina lil <clears throat> sai su yi mai lissahi da li'abai su yan uwa shi sai su yi mai lissahi da yan uwa li'abai sun ma yarji sannan dan uwa shakiki ya dawo bi ma aka zahu da abin da li'abi ya idan dan uwa shakiki ne da dan uwa li'abi da kaka sai dan uwa shakiki ya ce ma kaka to mu bi muke wa ya kasa dukiya uku kaka ya ɗau guda shakiki ya ɗau guda da abi ya ɗau guda sai sai shakiki ya ce to kai da abi ai ka san ba mu gado tare sai ce eh zai ce to ka wanda ka samu sai ya karbe sai ya haɗa biyu kaka ya samu ɗaya shi ya samu biyu wa shaqiqatu bi mamin nisfi idan kuma an mutu an bar shaqiqiya da li'abi shikenan sai ya kuwa shaqiqiya da ce kaka mu biyu muke da ni da ɗan uwana saboda haka sai a kasa dukiya kashi biyar Ɗan kasa biyar kaka ya ɗau biyu ɗan uwa da yabi ya ɗau biyu ita tara ɗaya sun mata da zakari to yanzu ta samu ɗaya sai ta dawo ga ɗan uwa shakiki ta karɓi ɗaya da rabi sai ta haɗa ta zan tana da biyu da rabi rabin biyar ta ban mai rabi idan kuma da ‘yan uwa shaƙiƙiya ne da ‘yan uwa abiya da kaka sai da ce mu biyu muke saboda haka sai a kasa hudu kaka ya ɗau biyu su kuma biyu ko wacce ta ɗau ɗaya sai ta amshi na ‘yan uwa ta haɗa sai ta samu rabi don dama abin da take nema kenan wasu shaƙiƙatai ne idan kuma shaƙiƙai ne shaƙiƙata ne kai biyu ne bitamamin sulutai sai su dawo su karbi cikonsu lisani yan uwa mata biyu shakikai da ɗan uwa guda da abi da kaka saboda haka in an tashi kaza zai a kaza shida kaka ya ɗau biyu ɗan uwa ya ɗau biyu su kuma su biyu ko wacce ta ɗau ɗaya sai su dawo su karɓe na ɗan uwa sai su haɗa su samu su hudu cikin shidda kana ma'ahun zu da in ya za akwai mai ci da faradi tare da su wato tare da wannan yan uwa da kuma kaka bude a biyu sai a fara da shi wannan mai ci da faradi sun mai yanzu sannan a duba liljaddi daga shi kaka fi a hazzin umuri cikin mahi babban rabon al'amura guda uku gare shi minal mace ko dai su yi da rabebeniya ka akhin wa jaddin wa zaujatin kamar dan uwa da kaka da mata kaga ya kasa za a kasa kashi eh, hudu maimakon a kasa kashi hudu sai a kasa goma sha biyu saboda rubu iya hito yan kasa goma sha biyu sai rubu iya hito shine abin nan uku ta hanka cire uku cikin sha biyu saura ne ya saura tara a'a mu bashi yadda yake hudu Ya ga kasa hudu mata ta ɗauki guda saura uku ko sai su raba biyu kaka ya ɗaura bi, shi ma ya ɗaura bi. wannan shine kaga mukasama nan ta gare shi aw sulusul baqi ko ko sulusin abin da ya rage ka zaujatin wa jaddin wa salasati ikhwa kamar inda an ka ba mata an ka ba kaka an ka ba yan uwa uku idan aka sa kashi hudu an ka cire maka an ka ta eh, mata an ka ta daya saura uku to eh, uku din nan nawa za a kasa tunda su sun za su hudu ko yan uwa uku da kaka na yi an ka raba hudu kaga ya kasu samun sulusi na baki don haka sai ya dauki guda cikin uku din da sun ka rage sai ce to ku ku raba sauran eh au sudusul asali ko ko sudusin dukan dukiyar kane a raba a kasashen da bashi guda ka zaujin wa ummin wa jaddin wa kamar inda an ka mutu an ka bar miji mace ce ta mutu ta mijinta ta ba uwarta ta ba kakanta ta ba yan uwa biyu to za a kasa kashi shida shida miji ya ɗauki uku shine rabi tunda babu ɗa uwa ta ɗauki guda saura nawa sai kaka ya ɗauki ɗaya sai ya ban musu guda su su je su raba su waɗannan yan uwa biyu din wala yuradu lil huti ma'ahu ba a yanka ma yan uwa rabo tare da kaka illa bil akdariyati sai a cikin gurbatattan matsala wa hiya zawjun wa ummun wa jaddu wa uktun shine inda mace ta mutu tabbar mijinta tabbar uwarta tabbar kakarta tabbar uwarta shigikiya asluha asalin matsala min sittatin daga shida da aka kaba shida an ka ba miji uku shine rabi an ka ba uwa ɗaya saura guda ko sauran eh? miji an ba shi uku sai an ka ba uwa biyu sulusi an nata biyu don babu ɗaya sai aka ba ta sulusi biyu saura nawa sai an ka ba kaka sai yan uwa ta ƙasa hannu ga kai wayo ni Allah ya uwa ta mutu a hana ni komi kuma rabi ne kaci sai aka ce mata aure da uku sai aka yi mata aure da uku sai kaka ya tunzura ya ce ya hika ni da inda zan yi miki zakari in samu ɗaya ki samu uku ban yadda ba sai ya jefa mata nashi ya ce ɗauki ki haɗa ki raba duk ba ni so to ita ko ina za ta ci abin nan sulusani ita kadai saboda haka kaka ya gurɓata rabo sai aka ce duk kowa ya kawo nashi an ka tattaro sai an ka raba da an ka ɗauki uku an ka buki tara a ishirin da bakwai sau tara ishirin da bakwai saboda haka ah, mai biyu bajewun ta samu shida mai uku jaddadin ya samu tara saura nawa goma sha biyu hudu ta hanka buga da uku jadabiyin goma sha biyu sai kaka ya ɗauki hudu ya bata ya ɗauki takwas shikenan ita ce akadariya ko kuma garra'iya ake tuka bil garra'i alam bi anna hasa tablugu sab'un ba'da 20 tajma'u walil zawji tis'atun walil ummi sittatun samaniyatun lil jaddi lil ukhti arba'u ina zo ma daga ra'iya kai sani da cewa ita satablugu sab'un ba da 20 za ta kai wato bakwai bayan 20 tujma'u da za a tara walil zawji tis'atun miji a bashi tara walil ummi sittatun uwa a bata shidda sannan samaniyatun lil jaddi kaka ya ɗauki takwas lil ukhti arba'u ya uwa ta ɗauki hudu da shi kenan matsala ta ƙare to wannan shi ne wurin da ake wa ‘yan uwa aure tare da kaka inda an ƙara mata uku yawa wato alu za a yi aure ta ila tsakin zuwa tara shi ne daga da sai aka yi mata aure uku an kai mata ƙare uku zai zama tara wata sihu min sab'atu wa ishirin da sai matsala ta inganta daga ishirin da bakwai wayan Kudur al-akhu bil aliya amma ga matsalar da ake kira aliya sai dan uwa ya faɗi wa hiya zawjun wa ummun wa jaddun wa akhun shine wato tunda shi dan uwa asibi ne don haka an bar miji an bar kowa da kaka da dan uwa da a kasa shidda an ka ba miji uku an ka ba uwa biyu guda ya rage an ka ba kaka tunda babu auli shi dama shi yana jiran ma baki ne lan ya fashe shay'un ba abin da ya ragu ya kasudusu ya kuru hujjar sudusi zai rage kaka ya dauke sai a ce ma dan uwa alaji kare ita ce aliya wancan inda ya uwa saboda tana mace dama ita da faradi take ci shi yasa da ta wasa kuka an ka ce ah, a bata a bata uku to shi ko wannan bai ci da faradi dama shi zalle zai sai an gama ya kwashe saura to ba saura na'am zan mutum ya mutu na'am yana da yar uwa eh eh yana da ya'yan dan uwa eh wanda suke shi kai eh bai da mata bai da kuwa bai da kani ko da yana da kani dai ba a shi kike kani eh wannan yar uwa ita a shi kike shi kawai eh take uwa dai uba daya eh yana da ya'yan ɗanuwa uwa Eh, wanda su ko suke uwa da uba malaman eh, na gane su waɗancan ƴaƴan uwa wato misali ne da malaman nan eh. saboda haka mu ɗauka ni a ƴan uwar shi mace misali ya kuma wa na ne waɗannan kuma ƴaƴan ɗan uwan shi saboda haka mu ya muke da ya ruwa na ne shaƙi na ji da yawa amma mace nake to sai a raba biyu ita ya kuwa ba ta rabi sauran da ya rage a yan wasu su dauka su raba dan uwansa ko eh dan uwa namiji ne ko eh hmm. shakiki ne ko da abi shakiki eh to sai su raba hmm. inda namiji ce da ba su gane. eh wa bani da su wata yajibu mu aba'u <laughs> iya yan uwa ubanni sun sha makance su to amma tunda mace ce ita abinda za ta ci ta ci ta rage sauran su ya su dauka sun zama a sifai faslun al'usulu sab'atun wato usulu na gado can mun yi waɗancan na jiya ko sittatun ko to waɗancan eh, guda shidda ba su ne ba waɗannan don kare su shiga shigar da mishkila. wanda muka karanto jiya cewa ana kasawa kaza ana kasawa kaza to waɗannan al'usulu waɗannan usulun mirasi al'isinani ana kasawa biyu linnisfi don a hitar da rabi aunis baini ko a hitar da rabi biyu wato in ana so a hitar rabi ga matsala biyu za a kasa biyu sai a samu rabi ko ko ana neman rabi biyu wato masu gado biyu ne wannan na son rabi wannan na son rabi to sai a kasa biyu a ba wannan kashi daya a ba wannan kashi daya ka zaujin wa uktin inda ake neman rabi biyu kenan miji in babu ɗa babu jika rabi yake so yar uwa in ta kaɗai ta rabi take so saboda haka sai a raba biyu miji ya dau rabi yar uwa ta dau rabi au ma bakiya ko ko nisfun wa ma bakiya rabi da abin da ya rage ka bintin wa kamar inda mutum ya bar iyatai ya bar ita yan ba rabi take nema ba in akwai ɗiya, don an ce yan tana zama asi ba in akwai ɗiya. saboda haka in an kasa kashi abin nan biyu sai a ba ya rabi da farari ita ko ya ta ɗauki sauran abin da ya rage nan ba rabi an ka bata ba an bata ma baki ne don me domin da akwai mata sai a kasa takwas a ba uwa hudu a ba mata ɗaya ita uwa a ba uku saboda haka ma bake take nema ba ta ci da farari a nan wasu lasatu ana kasawa uku le sulusi saboda sulusi wa sulusai ko ko sulusani in ana neman sulusi ko ana neman sulusani nan ma uku za a kasa ina ake neman sulusani kashe kikatai kamar inda mutum ya mutu ya bai yan uwansa mata biyu kai wa uktaini lil ummi ko da yan uwa biyu lil ummai yan uwa biyu mata ko maza lil ummai saboda haka ana neman sulusani da sulusi sai a kasa kashi uku idan an kasa kashi uku waɗannan kai mata a ba su kashi biyu waɗancan li umayr su kuma a basu kashi daya shine su a maimakon haka sai a kasa da ba waɗannan hudu a ba waɗannan biyu don don ya hito musu daidai kowa ya ɗau guda guda waɗancan kowa ya ɗau biyu waɗannan kowa ta ɗau guda guda amma su uku ake zuwa a kasa don waɗannan na son sulusani biyu cikin uku waɗannan kuma na son sulusi ɗaya cikin uku au sulusun wa ma bakiya, ko ko sulusi da abin da ya rage ummin wa shaqiqin kamar uwa da dan uwa shaqiqi eh sai a kasa kashi uku ya kasa kashi uku a ba uwa daya shine sulusi sauran abin da ya rage guda biyu ɗan uwa shaqiqi ya dauka wal arba'atu ana kasawa hudu ya rubu'in saboda hidda rubu'i wa ma baqiya da kuma abin da ya rage rubu'i da abin da ya rage ka zaujatin wa kamar mata da shaƙiƙi mutum ya mutu ya bar matarsa ya bar ɗan uwansa shaƙiƙi sai a kasa kashi hudu a ba matarsa kashi ɗaya ɗan uwansa ya ɗauki abin da ya rage au rubu'in wa ma baƙiya abin na wani sin ko ko rubu'i da rabi ana neman rubu'i da rabi wa ma baƙiya da kuma abin da ya ragu ka zaujin wa bintin wa asibin kamar inda an ka mutu an ka bar miji an ka bar ɗaya an ka bar wani asibi wato mai ci da jira ya aka kasa kashi eh, hudu sai a ba miji guda a ba ɗaya biyu sannan abin da ya rage asibi ya ɗauka wasu maniyatu ana kasawa takwas lisumunin saboda hidda sumuni wa ma bakiya da abin da ya rage kaza wajatin wabni kamar inda aka mutu an ka bar mata da ɗa mutum ya mutu ya bar matarsa ya bar ɗansa namiji sai a kasa kashi takwas a cire kashi ɗaya a ba matarsa ko matansa bakwai da sun ka rage ɗansa ya ɗauka au me au sumunin wani sun ma bakiya ko kuma eh? shi ne ai babu zumunan da yana nan ciki aure su ma ba ke ko mhm. da abin da ya rabu a wajatin wa bintin wa amin kamar inda mutum ya mutu ya bar matarsa ya bar ɗiyarsa ya bar aminsa idan aka kasa kashi takwas sai a ba ɗiyarsa biyu abin nan hudu sannan a ba abin nan matarsa ɗaya saura uku sai an ya ɗauka wala yu'alu amma nan ba a yin aure wasu tattu ana kasawa shidda lisudusin saboda hidda sudusi yawa ma bakiya da abin da ya rage ka ummin wannan kamar uwa da ɗa uwa da ɗa kaza shidda an ka ba uwa kashi ɗaya sauran kashi biyar ɗa ya ɗauka au sulusin wa ma bakiya ko ko sulusi da abin da ya rage ka ummin wa akhwaini kamar uwa da ƴan uwa biyu wato in an kasa kashi shidda a ba uwa kashi biyu sauran da ya rage yan uwa su ɗauka a ka ummin wa akwai waini lal'ummi wa shaqiqin yawa ya aka kasa shidda a ba uwa kashi daya a ba yan uwa da umai kashi biyu shine sulusi sauran da ya rage dan shakiki ya dauka au wanisin ko kuma sudusi da rabi wa ma bakiya da abin da ya rage ka ummi kamar inda an ka mutu an ka bar uwa wa binta an ka bar tsiya wa amin sannan an ka ba amin wato za a kasa kashi shidda a ba uwa kashi ɗaya a ba ɗiya kashi eh, rabi sauran abin da ya rage wato a ba ɗiya uku kenan abin da ya rage an ya ɗauka su ne biyu au su dusaini ko kuma su sudusi biyu wa su dusaini da su sulusi biyu duk ana kasawa shida ka ni wabin taini kamar inda mutum ya mutu ya ba uwarsa da ubansa ya ba ƴaƴansa mata biyu za a kasa shi a ba uwarsa kashi ɗaya a ba uwarsa uban shi kashi ɗaya sannan ɗiyansa mata a ba su ne ko wacce ta ɗau biyu wata ulu da za ta ƙara za ta zama da aure a ci gaba ko mu tsaya nan.